‘yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni jaka ba a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda fi irin wannan a gaba, yankin bai na na komai ba. Masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabata. Muna cikin gida ruwa sun taɓa iske mu suka cika mu ɗakuna da kyar muka ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu. Sakaci na hukuma da kanta wanda za ga unguwa wani wurin yana buƙatar gyara amma an jima ba ba kuma ana zuwa ana gaya ma hukumai kuma wani lokaci da irin ta ma tana gani. Sai mun shirya mun kirke mun ƙare zanna mu kwacin kugu sa na mu taulala da yana zo kuma tana raka muku kasa muna son wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamashi kamata yi ma duk kwalbatin da ake nana yi a rinkirhe su mutane su ma ya kamata su rinƙi la'akari kwalbaci ba wuri bane wanda ake zub da shara yau shirin zai haska fitila ne akan matsalar ambaliyar ruwa da gurbatar muhalli da ke barazana ga mazauna wasu sassan birnin maradi na jamhuriyar Nijar a dakacin mu duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla masuware birnin maraɗi da jamhuriyar Nijar na cikin jerin garuruwa da biranen nahiyar Afirka ta yamma irin su Najeriya da suka fuskanci kalubalen ambaliyar ruwa a daminar bara. Ko da yake bayan ɗauke ruwan sama a baran, hukumomin ƙasa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan sauya matsugunni ga waɗanda yankin suke fama da barazanar ambaliyar a duk shekara amma a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba la'akari da cewa wani adadi mai yawa na magidanta suna nan a wurin da suke kuma gashi daminar bana na ci gaba da kankama wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin Maraɗi, mansur sani ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu Idan ana kwatanta wuraren da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a Maraɗi, ƙasar Nijar, dole a sa gangaren maraɗawa Maraɗi, inda baitin matsalar ruwa da mazauna wurin ke samu a duk shekara, wurin na fama da kwararar sharar bayan gari, duk da wani dattin ruwan kwatami da suka mai da hanyar wurin bi, akwai matsalar rashin tsaro da ke hana sakewa ga mazauna yankin. Sakina Muhammadu, mu je ga unguwar shekara. Ruwa ce su zo da sun zo sai su mamaye mu daga unguwa da sun mamaye mu daka unguwa sai mun kwashe kayan mu mun kai su mun samu gidan haya da kalma muke samun haya da kalma muke samun haya wata biyu wata uku da ruwa sai shaye mu zo mu share mu goge kuma mu dawo muna cikin gida ruwa sun taba iske mu suka cika mu madakuna da kyal muka ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu Abubakar Inusa marada duk wanda ka gani nan ne tsakani da Allah in yana da wurin su yi wuri sama bai zama wa ga ungo na farko bari sun sha mu mu kai nan ya wagga da wanga ba haye shine malaki nan gare mu sahura alhaji abu nan ma in zamai ta haya nan wurin sai mun shirya mun kirke mun kane zannan mu bakin kugu sa na mu saulala da yana doka mu raka muka kasa muna tashi kama haya ba kuɗin ne in muka samu dan gurbin muna da dan kuɗin mu haka nan talauci sai mu dan sai mu samu mu namu mu da iyamu mun san cikin tarki ne ne mun san cikin korama na mu to ku duba ku ga wurin da an yi ruwa shi kenan an tashi mutane na tafi suna kama haya sunana na gaskiya abdu sidi ana ce mini banda duka gidaje mu su rugaje abincin mu duka ya rugaje ɗaya mu muka ɗoka muka kai lafal karhi uku na dare da wanda ga ka Allah ba baka zara'a ɗaya kuma ɗan da kwane kai ina ne za ka tahiya tunda ba mu da shi dole mu yi hankuri nan mu yi hankuri mun kai wannan wurin tunda ba a ba mu ba ba mu da shi ni suna na Amma alasa ta tambaya ka ji kullum ba rana da nan ungo baka ji an ci an tara wani wa ko an kwaci wani salula ko an yi wani abu dan kaga duk abu ne wanda yake son diba kuma al'ummar gari waɗanda lamarin bai shafa ba na da nasu ra'ayi President Hamza Washewa maradi abin da ke kawo ambaliyar ruwa watan in mu nan gare mu ne maradi bari a ce karce wannan ungoyin wannan na maradi to abin da ke kawo ainihin ambaliyar ruwa to akwai yawan sakaci na dangance da masu zuba shara ko ina akwai ainihin wanda ke zuba ƙasa za su yi wasu ayyuka wanda ƙasa za su zuba ta ba tare da wani tsari ba kuma akwai tare hanya a yi gini kuma akwai sakaci na hakuma ita kanta wanda za ga unguwa wani wurin yana bukatar gyara amma an jima bayan zaba kuma ana zuwa ana gama hukume kuma wani lokaci da irin tana gani ni ne rabu gwanda wannan yake ce rabar bazo nan daɗin sarki Abinda ke kawo cin ruwa wato rishin kowa sai ya gwada shi ba ruwan shi duk abin da mutum ya ga dama shi yake yi ko da sagi ne wannan yana bado ruwan da bai kamata ba kai makwabci ka gyara saboda makwabcin ka ji daɗi so kamar kwalbati wanda ke hitowa daga cikin gari ya zo ya cushe ya ƙi ba da ruwa to hada rashin kulawa da mu mutanen na unguwai in muka ga abin da bai kamata ba ya kamata mu taru a faɗi mai jama'a mu taro mu zo mu samu in abin bai ba mu nemi na gabatan mu manya mu ga musu ga musu mata manyan su a zo a gyara mu game da haka ne gwamnatin kasar Niger ta ɗauki matakin kirga al'ummar da ke rayuwa a wannan wurin mai ɗauke da hatsari dan ba su wani sabon matsuguni inda zuni wasu suka ce kare a can malama mai magana Aba Gwanda mun ma Allah godiya da manzon shi mun ma gwamnati godiya bisa kan wannan al'amari da ya mana jin daɗin mu habbe da iyaka ga dai ga zaman lafiya nan tun da muka zo nan ne wurin shekara guda ga wanga wuri da aka ba mu an ba mu farsal dan desa desa amma la filipar mutanen da ke zamne na wanda ke waje san yawa abin da ya sanya muna son wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamashi kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka har yanzu suna sadaka. kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai cinka Rabi'u Kani shine mataimakin shugaban da'ira na biyu a Maradi ya yi tsokaci. Wannan abu ya dauko asiri ne shekara ta 2020 da lokacin nan shugaban kasa Isu Muhammadu suka hango cewa Maradi ta bugu wajen cin wannan. kuma zuwa mu ma wannan mulki muka tambayi kuma shugaban kasa muka ce za mu ci gaba da inda aka dasa da wannan umarni da suka ba mu muka aiwatar da wannan shawara ta tado wa'annan mutane daga wannan wurare mai haɗari to dan tuni ba a gurgushe wannan aiki wanda suke cewa ko ba su samu ba ni na jagorance shi kuma kahin mu je ba sai da muka ɗaukar imaji na satellite inda ruwa suke iya zuwa su yi ɓanna bisa gare shi muka ƙara metar 20 inda kuma ke da tsananin eh, riska haka hatsari don nan sai mu ƙara metar 30 ba zaɓi ba ne muka yi gaba ɗaya ne muka bi su su 746 magidanta kuma muka ɗauki da 746 wanda mutanen za su ta iyalin su ba mun kare muka ajin president rapport president ce to akwai dan korafin korafin da ake yi ku koma da har yanzu ku sauraro korafin nan cikin korafin nan muka tantance kuma muka samu mutum goma sha shida wanda muka gani eh ko ketare ne ko kuma tsananin bukata mutum mutane diba ya kawo konsai da aka kara wannan mutane sha shida. Matsana dai na ci gaba da jan hankalin gwamnati da al'umma kan irin matakan da ya kamata a ɗauka domin magance irin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da ake samu a duk shekara a kasashe masu tasowa. Dr. Musa Hassan Usaini, mamba a ƙungiyar matasa masu fafutukar kare muhalli, GBA Niger. Kowane damana kan ta zo a ba a gani in ba wani wurin da ya tangarɗa shi ma a gyara shi. Bancin wannan akwai kwalbati. Kwalbati ya kamata a ce a rinki yashe su magudanan roba a rinki yashe su yadda ya kamata don saboda wani gehe ku ga yanzu sai lokacin ruwan ya zo sannan za a tashi tashi a tashi ana kwashe kwashe yanzu kamar nan alal misali nan garin maradi kuma aka zo aka yashe sai a bar shi bakin kwalbatin kun ba a kwashe akan lokaci iska he mai da shi kamata yi ma duk kwalbatin da ake na, nana yi a rinkirye su kuma wani bikin mutane su ma ya kamata su rinki la'akari kwalbati ba wuri bane wanda ake da shara kuma in aka zo ruwan in bu ta ba dole za su nemi hanyar su kuma ko ma hanyar su ta zamanto a cikin gidajen mu ne shiga za su. Allah kyauta. Masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. mun garba ina tausan kanmu ba ma fatawar mai samu sai za a ido a wajen damu me ya ke ni ta ilimi. shi ne manufarin mulkin kanmu Allah Allah Allah haɗa kanmu a tere kanmu so juna